Yaya batun tafiyar da aikin meri yake? Wajen gudanar da ayyukan ma'aikatar magajin gari da farko akwai kundin tsarin ayyuka na ƙananan hukumomi da ke fayyace komai da komai. Nauyin da ya rataya a wuyan magajin gari, mashawarta, wakilai, sarakunan gargajiya, da dukkanin sauransu duk an fahimtar da komai a cikin kundin tsarin mulkin na ƙananan hukumomin kuma da shi muke aiki magajin gari shine cibi da wakilin shi da magatakarda Yanzu akwai masu amincewa da shawarwari. A ciki akwai mashawarta na da'irar, akwai sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokokin ƙasa na da'irar. Bayan haka akwai wakilai, malamai, su ma suna da nasu firci saboda suna wayar da kan al'umma. Yaya kuke kuna tallafawa masu faɗa a ji a da'irar taku? Eh, en tout cas, avec ces leaders-là, nous sommes toujours ensemble. To a kullum dai muna tare da wakilan nan, tunda duk sanda muka samu abokin hulɗa, musamman projen jagoranci, muna nema a ƙara ba su basira. Tare da su muke yin wannan horon, kuma mu nemi hanyoyin bi ta yadda saƙon zai isa ga al'umma. kuma muna sa su gaban wasu ayyuka in mun ga ayyukan sun dace da su sai mu sa su jagora. Euh, leur structure on les responsabilise. Wa'anne ne mahimman ayyuka domin samun kyaukyawar juriyar al'ummomin a da'irar? Da farko sai da tattaunawa kuma da faɗa ma al'umma abin da ke faruwa don samun yardarsu da haka ta samu babu wata matsala kowanne zai sa kansa don yin aiki don su mafi abin na ba su kuzari in sun ga ana ba su muhimmanci ana damawa da su ana kuma ɗaukar shawarwarinsu.